bayan Allah mu tana kunshe da bayani akan mahimmancin ranar juma'a da mahimmancin sallar juma'a da mahimmancin garaɓasa da alkhairin da ake samu a ranar juma'a wannan rana ita ce a cikin makonni wacce ta yi daidai da kamar watan ramadana a cikin watanni wannan sa'a da Allah iware ta amsa addu'an bayi a cikin juma'a shi kuma shi ne ya yi kamanceceniya da daren lailatul qadari idan ka ɗauki juma'a a cikin kwana bakwai za ka yi mata hukunci kamar ramadana ne a cikin watanni wato ramadana shi ne mafi girman wata a cikin watanni haka juma'a ita ce mafi girman rana a cikin ranakun mako to sai Allah ya saka daren lailatul qadr a lokaci in ka san lokacin to ka tattara bukatunka kaf ka ajiye su lokacin na zuwa maza ka gaya wa Allah waɗannan bukatun naka babu bukatar da za a dawo da ita inda ba sharri ka nufa ba wannan lokacin yadda Allah ya ɓoye daren lailatul a cikin goman ƙarshe haka ya ɓoye sa'ar juma'a a daidai awanninta na ƙarshe daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana a daidai wannan lokacin ne Allah ya ɓoye wani lokaci ɗan ƙanƙani wanda duk abin da aka gaya wa Allah a lokacin ƙofa a buɗe take ba a dawa da shi kamar yadda a daren lailatul qadari duk abin da ka gaya ma Allah na alkhairi baya dawo maka da shi to wannan shine yasa ranar juma'a take da mahimmanci a wajen musulmi Allah subhanahu ta'ala ya yi kira cewa in juma'a ta zo aka kira sallar juma'a duk abin da mutum yake yi ya ajiye ya je ya wanka ya gyara jikinsa ya aske gashin hammatansa da gashin gabansa ya rage tsawon wato gashin bakinsa ya yi wanka ya samu tufafi masu kyau ya sa ya taho masallaci domin ya halarci sallar juma'a Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal na amanu iza nudiya lis salati ya ku masu imani idan aka yi kira zuwa ga sallah ma'ana kiran sallah na ƙarshe wanda daga shi ake hawa mimbari a gabatar da hutuba daga nan a tada sallar juma'a sai Allah ta'ala ce min yawmil juma'ati a ranar juma'a fas'au ila zikirillah to ku tafi ku shirya domin ku ji zarul bai ku aje ciniki da siye da siyarwa da kasuwanci duk wani nau'i na yarjejeniya da za a kulla da kasuwanci da sana'a da aikin gwamnati da aikin ofis da taron siyasa da an kira sallar juma'a wannan abin ya haramta a ajiye shi gaba ɗaya malamai suka ce in ma akwai wani nau'in ciniki da ya halatta a wannan lokaci sai wanda yake da alaƙa da zuwa sallar juma'ar sannan akwai wani lokaci a ranar juma'a bawa ba zai dace da wannan lokacin yana addu'a ba ko yana roƙon Allah ko yana sallah ba ya roƙi Allah buƙatarsa sai Allah ya biya masa sallar juma'a wajibi ce akan dukkan musulmi namiji wanda ya balaga mai hankali mazauni kuma juma'a ba ta zama wajibi akan mutum hudu amma in sun zo juma'a sallar su tayi da mace da mara lafiya da matafi da kuma yaro annabi alaihi salatu wassalam ya ce mutum ya buga sammako ya je sallar juma'a wajibi ne akan kowa kuma ya ce lalle mutane su hannu gabarin watsi da sallar juma'a ko kuma Allah ta'ala ya rufe zukatansu sannan su kasance cikin gafalallu ana son mutum ranar juma'a ya bugo sammako izo da wuri domin ya samu wannan babban lada da annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba sannan ya taho zuwa a sa'a farko Allah zai ba shi lada kamar ya bayar da sadaka ta taguwa wanda ya zo a sa'a ta biyu Allah zai ba shi lada kamar ya yi sadakar wato abin nan eh, saniya wanda ya zo a sa'a ta uku Allah zai ba shi lada kamar ya ba da sadakar rago mai ƙaho wanda ya zo a sa'a ta hudu Allah zai ba shi lada kamar ya ba da sadakar kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar Allah zai ba shi lada kamar wato ya ba da sadakar kwai idan liman ya fito kuwa mala'iku za su halarto suna sauraron hudu ba. annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya wanka ranar juma'a kuma ya wanke ya buga sammako kuma ya yi sammakon allah zai ba shi duk taku ɗaya da ya daga gidansa zuwa sallar juma'a allah zai ba shi ladan shekara guda da tsayuwar daren sallar eh, shekarar da kuma kiyamun lailinta ana so mutum ya wanka ya sanya turare ya tsaftace jikinsa kuma ana so mutum ya sa tufafi mafi kyawun tufafinsa kuma mutum ya ware wata tufafi domin sallar juma'a da yin kwalliya da yin ado kuma ana so a daren juma'a mutum ya yawaita salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a da daren juma'a ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a sannan ana so wato mutum ya zama ya karanta suratul kahfi saboda wani hadisi wanda imam al-hakim ya rawaito shek albani ya inganta shi annabi alayhi salatu wasalam ya ce wanda ya karanta suratul kafira ranar juma'a wani haske zai hasko daga karkashin kafarsa har sai ya kai burbushin sama wanda zai zame masa haske ranar alkiyama kuma Allah zai masa gafara daga wannan juma'a zuwa juma'a ta gaba sannan ana so mutum ya shigo masallaci ranar juma'a ko da liman yana hudu ba kafin ya zauna ya sallah raka'a biyu saboda annabi alayhi salatu wasalam ya ce idza jaa ahadukumul juma'ata wal imamu yakhutubu falyusalli rak'ataini wal yatajawwaz fihima sannan ana so mutum yayi kardaji wannan lokaci da Allah ta'ala yake amsa addu'a wanda akwai maganganu sama da arba'in da biyu akan wannan lokacin amma maganar fi karfi kamar yadda a cikin fatahil bari na Alhafi ibn hajar askalani ya ce lokacin da liman yake hudu ba da kuma lokacin bayan sallar la'asar shine maganganu biyu masu ƙarfi. saboda dama ai hadisi ya zo cewa tsakanin kiran sallah da ta da ikama lokaci ne na amsa addu'a to kuma ana yin huduba ne daga tsakanin kiran sallah zuwa ta da ikama to kaga lokaci ne wanda dama akwai nassi karara akan cewa ana amsa addu'a a wannan lokacin sannan kuma bayan sallar la'asar mutum ya ware wani lokaci ko koma kuma yake ko sana'a yake ya dinga yawan addu'a yana salati har rana ta faɗi in ya dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا لصلاتكم يرحمكم